الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الإيمان كما ورد an ka saba gabatar da karatu a cikin wannan littafi na الإسلام muhammad bin abdul a rahimahullahu ta'ala wanda alfauzan alfauzan ya yi mai sharhi wato yau ma insha Allah subhanahu za mu kulle darasinmu da inda ya dakata a satin da ya gabata in ba mu manta ba darasinmu da ya gabata shine karshen darasi na biyar wanda kenan mun kare darasi na biyar to za mu tashi a farkon darasi na shidda yau muna ranar asinin wanda ya yi daidai da goma sha ɗaya ga watan wato ainihin safa hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya yi daidai da ishirin da uku ga watan goma sha ɗaya dubu biyu da goma sha biyar miladiya darasinmu na shidda zai fara ne a cikin matsala ta uku daga cikin matsaloli na jahiliya wanda matsala ta uku din nan shine ifi baron da suke da ita su mutanen jahiliya na cewa anna waliyal amri hakika wanda yake majibincin al'amari waliyal amr majibincin al'amari wato suna da fahimta na cewa saba ma shugaba wa adamal inqiyadi lahu da rashin jawuwa ga shugaba suna kallo ne matsayin fabila, zama abin nan wani abu mai falala wanda a jagora wanda a shugaba a mai da'a a mai biyayya a ji jaruwa zuwa gare shi suna kallo ne matsayin wata falala wanda wannan ɗabi'a ce ta ainihin jahiliya kó wanda kuma wannan ba daidai ba ne a ce wanda yake jagora ne shugaba ne a tozarta shi a wulaƙanta shi a mai biyayya wannan musulunci bai karantar da wannan ba kenan wannan ya nuna musulunci ya saba ma mutanen jahiliya wasan wasa ji da yin da'a ajiya asam awa ajiya a yi da'a lau ga wanda yake jagora ne na al'amari a wurin mutanen jahiliya dullun wa ma'ana an kantar da kaina kuma wulaƙanci na suna ganin mutum ya kaskantar da kansa kuma ya wulaƙantar da kansa فقال قوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم da Allah ya aiko babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya saba ma mutanen jahiliya bisa ga wannan fahimtar da suke da ita wadda fahimta ta kuskurarra cewa ba za a yi da'a ga shugaba ba ba za a miƙa wuya ga shugaba ba in ma an yi da'a gare shi an ji an saurara mishi an yi mishi da'a wannan kaskantar da kaina da wulakantar da kai bisa ga abin da sun ka fahimta sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya saba musu wa amara bis sam'i wa ta'a sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi umarni da cewa ku jiya kuma ku yi da'a wa in ta'ammara alaikum abdun ko da an shugabantar muku da bawa duk da bawa na wanda aka tukkuwa bisa ga kai an ka sa matsayin shugaba to ku jira ku yi da'a matsawar ba ya kiraye ku ba zuwa ga abin da yake sabon Allah ne wannan shine kawai ba za ku jira ba ba za ku yi da'a ba wannan nasiha da kuma yin nasiha annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya yi umarni da yin nasiha cewa addinu an nasiha addini nasiha ne sahabai suka ce ya ma'aikin Allah gawa addini yake nasiwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace lillah addini nasiha ne ga Allah wa li kitabihi da littayin Allah wa li rasulihi da manzon Allah eh wato addini nasiha ne ga Allah da littayin Allah kai hadda shugabanni na musulmi kai hadda ga baki ɗayan musulmi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbatar da cewa wannan addini nasiha ne wa gallaza fi zalika annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tsananta a cikin wannan ya kabrara ta hanyar yin bayani wa abda ya bayyanar da wannan al'amari na jiyawa da yin da'a wa ada kuma wato ainihi ya sake kwankomawa kwankoma wannan bayani na cewa ajiya a yi da'a kada a saba ma waɗanda yake shugabanni ne idan ba dan sun kira mutane zuwa ga abin da yake saban Allah ba mu jiya mu yi da'a wa hadhihi masail thalatha waɗannan mas'aloli guda uku hiya allati ita ce wannan da jama'a bainaha wato waɗannan matsaloli guda uku iyallati jama'a bainaha wadda annabi sallallahu alaihi wa alihi ya hada a kanta kiyama wasu darajoji saha wadda ya inganta an gare shi fi sahihi a cikin ingantaccen littafi annahu aqida annabi sallallahu alaihi wa alihi yayi bayanin cewa inna allaha yarda lakum talata lalle Allah ya aminta ya babunta ya yarda muku na wasu abubuwa guda uku na ɗaya daga cikinsu an ta'buduhu ku bauta ma Allah wala tushriku bihi shay'a wannan Allah ya lamunta Allah ya yadda Allah ya aminta da cewa ku bauta masa shi shi kadai kada ku haɗa shi da wani abokin tarayya abu na biyu da Allah ta'ala ya yadda da shi kuma ya lamunta وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كما كيرقوا دئجير الله غباكي ديانكو كذا قرربا wannan kalma ta ikhlasi kalma ta tauhidi ku rika ta ku zama abu guda kada ku rarraba ko da ya tabbata a hadisi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa yahudawa sun kasu kashi saba'in da ɗaya nasara sun kasu kashi saba'in da biyu wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi bayani a wannan hadisi cewa ita ma za ta karkasu zuwa kashi saba'in da uku amma duk yan wuta ne sai kashi guda daga cikin saba'in da uku nan sabai suka ce ya ma'aikin Allah wanne ne ne kashin da ba yan wuta ba daga cikin saba'in da uku nan suwa na an masu tsira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yace waɗanda suka kasance akan abin da nake akan sa a yau ni da sahabbaina don haka muna da aiki kenan na binciken mina na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya rayu akan sa da shi da sahabbai don mu tsaya akan shi saboda mu samu cikin mu samu shiga cikin jama'a da za su tsira waɗanda su ne ba halakakku ba mu yi riko da igiyar Allah kada mu rarraba mu yi riko da igiyar Allah kada mu rarraba da rarraba wannan ya ce kaza wancan ya ce kaza la yujidi naf'a bai samar da wani abu na fa'ida bai ya tahowa da wani abu na amfani to wannan abu na biyu kenan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yadda ya aminta ya lamunta ya amince muna game da wannan cewa bai yi riko da igiyar Allah kada mu rarraba sai abu na uku wa an tanasahu mawallawa lawa abrakun kuma ku yi nasiha ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya jibinta maka jagorancin ku Allah ya shugabantar da shi a kanku walam ya ba a samu wata ɓanna ba da ta shigo fi dinin nasu a cikin addinin mutane wa duniyahum da kuma duniyarsu ba a samu cewa ɓanna ta shigo ciki ba illa bi sababil ikhlas sai da sababi sai da dalilin ɓatawa fi hadhihi salam na waɗannan abubuwa guda uku aw ba'dha ko sashin ba a samu ɓanna ta shigo ba game da abin da ya shahi addinin mutane ko duniyar mutane sai da aka bata waɗannan abubuwa guda uku waɗanda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya lamunce muna da suwa ya amintashe mu a kansu na cewa mu bauta ba Allah shi kadai kada mu tara shi da komai a wurin bauta sannan mu yi riko da igiyar Allah kada mu rarraba sannan mu yi nasiha ga wanda Allah ta'ala ya bashi jagoranci na mu al'umma kada mu yi tawaye kada mu fice yana daga cikin matsaloli na jahiliya cewa su ba sa kankantar da kai ga wanda yake jagora ne wanda yake shugaba ne suna ganin cewa in sun yi haka to sun kaskantar da kansu suna ganin sa'a ma wanda yake shugaba suna lura da wannan cewa wata falalata kuma yanci na na a saƙa mashugaba sai ya zama cewa su sun saƙa ma'aunin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka sai musulunci ya zo da abin da ya saba musu shi addinin musulunci ya yi umarni da ajiya ya yi umarni da aida ga wanda yake shugaba ne na al'amari ga musulmi su jiya kuma su yi ɗaya, saboda abinda a cikin wannan na maslahohi ya sama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda sun kai imani sun ka ba da gaskiya ga Allah A Allah wa ati'u rasul ku yi ɗaya ga Allah ku yi ɗa'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ulul amri minkum da kuma majidinta al'amari daga cikin ku waɗanda Allah ta'ala ya ba su jagoranci daga cikin ku to ku jiya idan sun umarce ku kuma ku yi da'a bayan haka nan kuma ku yi musu nasiha kai hadda addu'a akwai buƙatar ku yi musu da alhairi saboda haka ne lokacin da an kace ga sashen shugabanni an yi magana ga sashen shugabanni cewa wane wa fasikina sai dai wato yana da ƙarfi wani fasikina amma kuma yana da ƙarfi sannan kuma wani kuma salihi ne amma yana da rauni wani daga wasu daga cikin shugabanni da an ka ce musu haka wani fasiki na amma yana da ƙarfi wani salihi na amma yana da rauni amma daga cikin waɗannan mutane guda biyu wane ne ya yi cancanta a sanya shi ya zama shugaba ya yi jagorancin al'umma sai wani daga cikinsu ya ce fasiki wanda yake mai ƙarfi ne a sanya shi ya zama shugaba saboda fasikanci ne yana a kan kai ne musibar fasikanci ne tana a kan kai ne amma kuma ƙarfin da yake da shiya zai amfani musulmi zai amfani musulunci amma wannan da yake salihina shi kuma yana da rauni in an sashi shugabanci salihanci ne zai tsaya ga ainihin kansa rauni ne kuma zai cutatar da duk al'umman musulmai saboda haka musani ya ku bayan Allah za a saurara daga gare shi za a yi mishi da'a shi shugaba ko da ko ainihin fasiki na ga ainihin kansa in dai ba ya umarci mutane da su saba ma Allah ba su subhanahu wa ta'ala ko da ya yi zalunci wannan kenan ba haka kun gani ya ku bayan Allah wannan addini na musulunci da wannan babban manzo da Allah ya aiko da wannan addini wato duk sun saba ma mutanen jahiliya bisa ga abinda su mutanen jahiliya sun ka kasance a kai ne wannan shine bambanci da ke tsakanin mutanen jahiliya da mutanen musulunci game da matsalar jagoranci mutanen jahiliya suna ganin cewa a ga shugabanni wato wani abu ne wanda su ba su kallo ne wani abu mai hikima wani abu ne ma wanda suka ganin ma in kayi kamar kayi laifi suna ganin ma kaskanci ne da wulakanci amma in mun kalli musulmi ko musulunci hakika musulunci ya yi umarni da yin da'a ga shugabanni na al'amari na musulunci ko da ko ya kasance akwai wani abu na fasikanci ga waɗanda yake da waɗanda suke da jagorancin nan ga ainihin kansu ko da ma suna yin zalunci inda ba sun yi umarni da a zaluncin ba saboda abin da za su yi na zalunci su ne zai cutar ba wani ba Allah ta'ala yana cewa man amila salihan bali nafsihi wa man asaa fa alaiha saboda haka babu makawa musulunci ya saba majahiliya mutanen musulunci sun saba ma mutanen jahiliya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da al'amarin da ya saba da na mutanen jahiliya Ni wani abu da jahiliya ta zo da shiya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da bayani gamsashe isasshe wadatacce daga wurin Allah ta'ala wanda ya share wannan dauda da wannan darkana ta ainihi jahiliya ya shimfiɗa shiriya da kuma godabe na addini wanda bayan Allah za su hau su tsira saboda haka shi babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi umarni da cewa mu jiya mu yi da'a kuma ya yi umarni da mu yi nasiha ga shugabannin mu mu yi musu nasiha kai a tsakanin mu ma mu zama muna masu nasiha wa junanmu wanda biyan ne mai ka nasiha ka yi mishi nasiha saboda Allah wannan kenan in ka yi haka ka bambanta kanka da mutanen jahiliya in mun diba kuma za mu ga cewa a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan zauna a wani wurin zama ko ya hau akan mimbari ya yi wa'azi ya karantar da al'umma amma za ka ga su mutanen jahiliya wani ya zauna wurin da bai zaunawa ko ya hau akan wani mandamale ko ya kasance wato ya sanya wasu kasusuwa yana zagin jagora ko cikin kasin yana zagin jagora ko suna zagin jagora wannan baya cikin nasiha matsayinka na mai nasiha a saboda Allah to in za ka yi nasiha za ka yi nasiha ba zaki za ka yi ba Allah ta'ala ya yi umarni da yin nasiha annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana a yi nasiha kuma nasiha tana da muhimmanci in mutiba Allah ta'ala ya ce a wani wuri a cikin alkur'ani wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin ha yayi magana da babban manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa cewa ka tunatar hakika tunatarwa tana amfanin mu'minai amma ba kai zaki ba amma ba ka ci mutunci ba amma ba ka wulaƙantar ba matsayin kallon cewa wannan nasiya ne wannan ba nasiya ba ce E, musulunci bai yi umarni da wannan ba Sannan malama Allah ya mishi rahama ya ce yana abubuwa guda uku ita ce wadda ta haɗa wato a tsakaninsu dangane da abin da ya inganta daga gare shi cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya lamunce mana wasu abubuwa guda uku kamar da aka ambata ɗazu mu bauta masa shi kadai kada mu tara shi da komi da bauta mai riko da igiyar Allah ga baki da mu kada mu rarraba kuma mu yi nasiha ga waɗanda Allah ta'ala ya ba jagorancin mu ba a samu wata banna ta shigo cikin addini bar sha'anin duniya sai da sababin ɓata wannan sifa ko kuma ɓata wani sashe daga cikin wannan sifa idan mun ji abu na farko ko matsala ta farko za mu ga cewa su mutanen jahiliya sun kasance suna bauta mawaliyan Allah da salihan bayin Allah wato suna cewa a ulai una inda Allah waɗannan su ne masu cetonmu a wurin Allah mu kuma Allah ta'ala ya umarce mu da cewa wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a ku bauta ma Allah kada ku tara shi da komai wurin bauta za mu ga abu na biyu da suke a kansa shine mutanen jahiliya sun kasance mabambanta ne game da abin da ya shahi addininsu da duniyarsu mu kuma Allah ta'ala ya kiraye mu cewa wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu mu yi riko da igiyar Allah kada ku rarraba kada mu zama masu sabani kada mu zama masu rabuwa a'a mu haɗu mu zama abu guda idan mun diba wato ainihin matsala ta uku za mu ga cewa su san kasance ba sa ƙanƙantar da kai ga wanda yake jagora ne na al'amari kamar shugaba suna ganin wannan ƙanƙantar da kai gare shi da yi mishi da da saurara mishi wani abu ne na wulaƙanci. wani abu ne na wato tozarta waɗannan matsalolin guda uku kenan da annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ainihi haɗa su a wuri guda wanda aka ba shi haɗaɗɗun kalimomi shi a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rarrabe musu magana a cikin kalima guda wannan ko cewarsa inna allaha yarda lakum talata Allah ya labince muku da wasu abubuwa guda uku an ta'budu wa su tushriku bihi shay'a wa an ta'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wa an tanazahu min man wallahu wallahu amrakum kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihi ba zan Allah sallallahu alaihi wasallama jawami'ul kalim ya ba shi hikima wanda ya bayyana musu abin da yake alkhairi ne ya kuma bayyana musu abin da yake sharri ne don su ƙaurace masa wanda in mun kalla za mu ga cewa bautar Allah shi kadai ba haɗa shi da komai ba wannan abu ne na alkhairi kuma ya shige cikin shirka bautar salihan bayin Allah da bautar waliyan Allah kuma halaka ce kuma banna ce kuma babu sawaba a cikin bauta ma Allah ko kuma bauta ma wasu daga cikin salihan bayan Allah wanda ya cancanta a bauta masu shi kadai ne Allah mun kalli abu na biyu za mu ga yi riko da igiyar Allah ga baki ɗayan mu ba mu rarraba ba shi A sun sunkuyan abinda mutanen jahiliya sun ka kasance a kansa na cewa sun zama mabambanta ga addininsu da duniyarsu ga ta kuma igiyar Allah shine alqur'ani riko da alqur'ani wato shi zai kai mu ga samun dacewa shi zai kai mu ga samun cin nasara shi zai kai mu ga samun tsira wanda ya riko da littafin Allah to hakika ya samu tsira ya samu dacewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya umarce mu da cewa abinda ya hore mu gare shi mu zo masa gurgurdan iyawa abin da ya hane mu mu hana daga gare shi mu yi riko da littafin Allah mu rike cattakin mu rike jabau mu cije mu yi aiki da abinda da Allah ta'ala ya umarce mu mu kaurace ma abin Allah ta'ala ya hane mu saboda alkur'ani wato tsari ne na Allah hanya ce ta Allah wanda yake wato Allah ta'ala ya lamunci duk maslahoyi na ibada a cikin alkur'ani da kuma abin da ya shayi maslahoyi na duniya akwai bayanin addini a ciki akwai bayanin abin da ya shayi mu'amala da rayuwa wanda alkur'ani ya kunshi komi ga baki ɗaya? don haka riko da alkur'ani rahama ne rashin riko da alkur'ani azaba ne kuma samun tsiya ne a gidan duniya da kuma gidan lahira amma shi yasa mujaddadi Allah ya kara mishi a kuma ta sheshi da rahama shi yake cewa wanda da alkur'ani bai warkas ba to kada Allah ya warkashe shi Allah ta'ala ya yi bayani cewa alkur'ani waraka ne ga ainihin dukkanin cuta to duk wanda alkur'ani bai suwa ba to kada Allah shi warkar shi in ji wa in ji mujaddadi ta gaba da Allah da Allah ya mishi rahama kuma Allah ya saka mishi da bice alkhairi yan mun kalli abu na uku za mu ga yin nasiha ga shugabanni ko wanda Allah ya fa jagoranci wannan ya saba ma abinda mutanen jahiliya sun ka kasance a kai ne wanda su kan ba su garuwa zuwa ga wanda yake shugaba ne na al'amari ba za su jawo zuwa gare shi ba ba za su karkato zuwa gare shi ba ba za su saurara ma wanda duk yake jagora ba ne sam ba za su yi mai nasiha ba ba za su yi mishi ɗaya ba wanda a al'umma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun saba ma mutanen jahiliya dabra da wannan kuskure da suke a kan shi su masu jiyawa ne su masu yin da'a ne kamar wada babban manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya musu umarni da su yi sa'annan malam allah ya mishi rama ya bayyana cewa abinda ya shigo na banna wanda ya faru a cikin addinin mutane da duniyar mutane kawai waru ne a dalilin bacin waɗannan abubuwan guda uku da lalacewa sashensu wanda shine yin shirka da Allah da kuma rarrabuwa da kuma ficewa daga yin da'a ga shugabanni wanda wannan ba ƙaramin kuskure ba ne. to wannan kenan wannan kuma shi ya kawo mu ƙarshen mas'ala ta hudu a mas'ala ta uku daga cikin masa'il na jahiliya kenan za mu tsallaka zuwa ga mas'ala ta hudu wanda za mu ga ita wannan mas'ala ta hudu tana bayani ne game da at-taqlidul a'ama eh at-taqlidu ratayuwa al ta makabta eh wa wato ratayuwa mutum yana biya amma makabce da kuma abin da yake cutar da mutum wa ma da abin da yake cutar da shi makautattar biya da kuma cutarwar da an tare da ita za mu ga matsala ta hudu ta kunshi wannan bayani shine malam yake cewa inna dinahum hakika addinin mutanen jahiliya mabniyun an gina shi ne ala usulin akan wasu asulai azama hatta qalil wanda an mafi girma daga cikin wannan asallan da an ka gina addinin su shine yin taqalidanci taqalidul ama fa huwa al-qa'idatu al-kubra kuma wannan taqalidul ama shi a ƙa'ida babba daga cikin addinin mutanen jahiliya li jami'il kuffar ga dukkanin kafirai a yi ta tahiya ana biya ba a waiwaya awwalihim wa akhirihim na farkon kahirai da na ƙarshen kafirai suna biya ne suna ta taqalidul a'ma biya wadda ba a waiwaye a kanta za a ga da 'yan bidiya ma haka suke Do abin da malamin su ya ce to shi kenan ko ya yi daidai ko bai yi daidai ba a'a su sun riga sun yi wilaya sun bayyana wila'a su gare shi shi suka yi ma wila'a da ainihin bara'a kama kala ta'ala kamar wadda Allah maɗaukakin sarki ya ba da labari cewa waka zalika ma arsalna min ƙablika ma arsalna min ƙablika fi ƙaryatin min nadir haka nan kuma ba mu aika wani manzo ba ne ya gabace ka a cikin wata alƙarya ba mu aika musu wani mai gargadi ba illa qala mutrafuha face mawadata a cikin wannan alƙarya sun ce inna wajadna aba'ana mu mun tarasta wato uwayenmu mahaifanmu mun isko su ala ummati akan wani addini wa inna mu ala atharihim akan gurabunsu muqtaduna muna masu koyi wannan cewa mu ga wanda mun ka isko mu kuma muna koyi da su kun ga ya ku bayin Allah in mun tsaya mun hankalta mun lura ɗabi'a ce ta ainihin kafirai wa aka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gashi kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato babu wani abu na alkhairi wace ya bayyana shi ga al'umman musulmi babu wani abu na sharri wace ya bayyana shi ga al'umman musulmi saboda su kaurace masa alhairin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bayyana ma al'umman musulmi wato shine tauhidi ɗayan ta Allah da bauta wanda duk wani abu da za ka samu duk wata abin da kake nema ba zai samu gare ka ba idan baka dayanta Allah da bauta ba sharrin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana ma al'ummarsa wato shi ne shirka saboda da zarar mutum ya mutu yana shirka babu shi babu ramar Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ya ku bayin Allah mu lura mu kula mu gane cewa babu abin da ya kai kima da daraja ta tauhidi wanda Allah ta'ala ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam da shi wannan tauhidi duk da a cikin wannan matsala ta hudu za mu ga cewa bayan wannan ayar Allah ta'ala kuma ya bayar da labari cewa wa idza qila lahum idan aka ce musu ittabi'u ma anzalallah ku bi abinda Allah ya saukar su mutanen jahiliya ko waɗanda suke kafirai in an ce musu ku bi abinda Allah ya saukar qalu ga abinda za su cewa bal nattabi'u ma wajadna alayya ba ana ha mu zamu bi abinda muka tarar da uwayenmu suna a kan shi awalau kana shaydanu wato ashe shaydan bai kasance bai daru yana kiran su ila azabis sa'id zuwa ga azabar wuta suna ganin cewa biyar uwaye in sun saba ma abinda Allah ta'ala ya kira gare shi ba shaydan yana son ya ja su ne ba ya kai su zuwa ga wuta ya halaka su ka gani ko da aka ya ku bayin Allah mu natsu mu lura mu kula mu sani cewa biyar tauhidi musamman sanin wannan tauhidi na uluhiyya da rububiyya da al'asma wa yana da muhimmanci gare mu wanda kamar wada bayani ya gabata a lokuta masu dama kafirai walau hadda abu jahal ya yarda da cewa Allah ne mai kashewa Allah ne mai rayawa Allah ne mai ba da arziki duk ya yarda da wannan ina aka samu turjiya ina aka samu kayewa ina aka samu rashin yadda shine wane ne ya cancanta a bauta masa tauhidin uluhiyya kenan Allah ya cancanta a bauta masa shi kadai wannan shine wato su bai ba ba wancan tauhin da suke da shi na rububiya bai sa suka shiga musulunci ba bai dawo da su ya taro su zuwa ga musulunci ba da sun lamunta sun aminta sun yarda da tauhidin uluhiyya da tauhidin al'asma'u wa sifat wannan kaga da sun tsira da sun kubuta da sun kauce ma faɗawa cikin bala'i na halaka da kuma tabewa da haka ya ku bayan Allah mu sani mu ne mu yi imani da wannan tauhidi mu yadda dukkanin abin da Allah ta'ala ya kaddara ya same mu daga Allah ne abin da muka sama daga Allah ne abin da muka rasa daga Allah ne mu gane cewa in mun samu abu na alkhairi mu gode ma Allah in mun samu mummuna mu zargi kanmu da shaidan ba wani mai iya cutar da kai in ba Allah ta'ala yana nufin da wannan cutar ta same ka ba ba wani mai iya samar da kai alkhairi in ba Allah ta'ala yana nufin wannan alkhairin ya bashe shi gare ka ya samu ba za ka ya ku bayin Allah mu gode ma Allah Allah ya bambanta mu da mutanen jahiliya saboda ya aiko mana babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam ya fayyace mana bayani ya yi muna bayanin duk abin da shi a alhairi ga rayuwarmu don abin da shari ga rayuwarmu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hane mu daga gare shi ya shiryar da mu akan abin da yake daidai muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya yi muna muwafaka da dace Allah ya sa ayyukan mu su zama don neman yardarsa Alaama salli ala Muhammadin wa ala Ali Muhammadin ka baa sallu ala Ibrahim ala Ibrahim wa baarika ala Muhammadin wa ala Ali Muhammadin ka baa baarika ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim inna ka amidu majid. Yaa Allah muna rokonka ka kai muna gawara yaa Allah muna roƙon ka ka ji Allah muna roƙon ƴan uwan mu jama'a musulmi waɗanda a da lahiya ka ƙara musu wa inda su da lahiya na gida da na asibiti. Yaa Allah ka ba su lahiya ya Allah dukkan masu taimaka ma wannan addini na musulunci da ilimin da Allah ya ba su ko da dukiyar da Allah ya ba su ko da jikin jikinsu ya Allah subhanahu wa ta'ala ka taimaka musu ya Allah ka taimaki musulunci da musulmi ya Allah dukkan masu kulla ma addinin musulunci makida da makirci dai inda suke kasan su ya Allah ka isan ma musulmi ya Allah ka isan ma musulunci سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك